billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar da yadda ake gani a daidai wannan lokaci ban kasa mai martaba sarki gombe alhaji dauka abubakar shekaru ya shirya kuma ya ya fita domin zuwa masallacin idi wadda yau ta ranar babban sallah kamar yadda aka saba duk shekara kamar yadda ake gani ga mahayan sarki da sarakuna na jihar Gombe zuwa ga wannan sallah na Idi wadda idan dai ba manta ba sarkin Gombe shine sarkin dawon Najeriya kuma insha Allah daga wannan waje za mu tafi zuwa masallacin Idi inda za a